dan adam da barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole tare da ni awwal yau daga nan sashen hausa na arafai shirin na wannan makon zai nazari ne akan matsalar hauhawan farashin kayayyaki a kasuwannin najeriya da har yanzu ake fuskanta a kasar duk kuwa da darajar dalar amurka na faduwa da kullum ake dangantawa da tsawalar farashin na kaya a yanzu dai a najeriya in kasar na ci gaba da fama da matsalar hauhawan farashin kayayyaki matsalar da ake dangantawa da faduwar darajar naira a kan dalar amurka gwamnati dai ta ɗauki matakai na hana shigo da wasu kayayyaki daga waje domin rage dogaro da dala a najeriya amma duk da haka har yanzu ba wani sassauci daga dai tashin goron zabin da dalar ta yi a kan naira 495 'yan watannin baya yanzu ta sauko zuwa naira 365 sai dai kuma wannan sauƙin da watakila ake ganin an samu san bai kai ga rage farashin na kaya ba a kasuwannin na najeriya ma'azu hardawa magidanci ne a Najeriya. a gaskiya abin da yake ɗaure min kai al'amarin yanzu ya zama akwai matsala sosai musamman gani yadda za ka ɗauko kuɗi mai yawa da ka shiga kasuwa da buhu za ka ɗauka amma yanzu in ka ɗauko dubu goma daga inda ka sai mudin shinkafa goma yar gida a ɗari hudu da hamsin hamsin ko ɗari biyar biyar ka sai mudin gari goma ka sai mudin wake biyar shikenan dubu goma nan ta ƙare sai dai a barka da yan canji kuma baka zo zancen kuɗin cefane ba baka zo ka zancen ma kuɗin yara da makamantansu ba saboda matsalolin sun taru sun tukuikuye ta kowane waje amma da in aka shiga kasuwa ko mi ka daga wala ana sarrafa shi a najeriya ko kuma ba a sarrafa shi a najeriya kamar da kai mun magana su wake da sauransu a najeriya ake yin su amma kullum dan kasuwa yana fakewa da dala dala dala kuma dalar nan yanzu ta sauka wallahi albarkar abin ne kurin allah ya dauke mutane kuma zukatansu su ma suka yi losing confidence suka yi cire tsammani daga taimaka ma yan uwansu kowa gani yake kawai shi yanzu idan ban ci ba kaza ba gidana ga yata ba ta da lafiya ga abinci ga cefane ga kaza sai ka duba cewa abin da kake samu ya fi karfin cinka da bukatunka na gidan. Akwai dai wasu kayan da ko alama ba su da wata alaƙa da dala. Wato kayayyakin da ake samarwa a Najeriya, amma kuma 'yan kasuwa na fakewa da tasirin tsadar dala a kan kayayyakin. Ko yanzu da dala ta fara saukowa menene dalili ko madogarar 'yan kasuwan na Najeriya na ci gaba da tsawwala farashin? Shehu Saulawa ya kai ziyara a kasuwar Wanti inda ya tattauna da sakataren 'yan kasuwar Alhaji auwa Shu'aibu Dauda a garin Bauchi. Wato wannan matsala da aka samu na hauhawar farashi kowa ya ce dala dala dala lallai dala yana da muhimmiyar rawa da yake takawa a kasuwanci na Afirka ba gaba ma Najeriya ba gaba daya. Saboda duk abin da a yau ina aka ce baka da shi wanda zaka fita ka je ka nemo to sai ka canza wannan dalar kafin nan ka je ka kawo ta. alal misali kwanakin baya dala ya yi tashin goron zabi wanda ya kai 400 da wani abu to yanzu dala ya fara saukowa zuwa wani farashi bai ma sauko ba fara ya fara gaskiya saboda dala da muna sayan sa naira 150 naira 160 amma yau din nan da nake magana da kai na canji dalar amurka akan a black market akan naira 362 abin da nisan zaki na yanzu nan sako da ta bai kasance wani mizanin na rage ah, farashin kaya ba gaskiya ba zai yiwu ba da an ka duba muna sayan lita na man fetur a naira 65 amma yau lita na man fetur naira 140 da biyar to idan ka duba an samu kashi nawa kenan ya fi ma 100% kari yanzu sakatare ga mangwara nan gaban mu ana saidawa hmm. ga hatsi nan a gefe mu na hagu na gana sai da wannan kasuwa waɗannan abubuwan a Najeriya ake yin su ga lemu ga ayaba duk a Najeriya ake yi ba su da wata alaka da dala amma kuna fakewa da dala nan a cewa komi ya shafi duk kayan da ake sai da wannan kasuwa dala ta shafe su yawwa to alhamdulillah yanzu ka taɓa mun inda yake mani gaigayi hmm. yanzu bayan kama ka wani lissafi to mai mangoro yanzu ka kaddara ya shi ma iyali ke gare shi ai eh. ya za a iya sai da mangoro naira goma naira biyar yaushe zai ci ban su laifi biyu da sauransu ya zo sayan shinkafa nan ka samu ya sai ta naira ɗari hudu a tsagen sun da ya samun ta da naira ɗari da hamsin mm. dole shi ma ya ɗanyi a jos. To kamar da yadda 'yan kasuwar ke ganin matsaloli da dama ne suka haifar da tsadar kayayyakin kama daga tsadar farashin fetur da matsalar lantarki wasu na ganin yawan buƙatar wasu kayayyakin na gida ke haifar da tsadar. Dr. Suleiman Bala Dalhatu masani tattalin arziki ne a Najeriya. Na farko akwai abin da ake kira imperial goods su ne kayayyakin da ake amfani da su ne da kullum wanda yake da talaka da mai kudi kai amfani da shi kayan masarufi kayan masarufi eh. akwai wanda talaka da mai kudi kuma shi talaka ma mu'amala da su mm. akwai kuma abin da ake kiransa luxury goods su ne kaya na alfahari na alfarma na alatu yawa na alatu wanda yake ba kowa yake amfani da su ba daman sai wanda matakin rayuwarsa ya kai shi zai amfani da shi mhm. shi duk tsadan da yake da shi mhm. shi wancan wanda yake saya daman ba da matsala yanzu mukaddar ne abinci mhm. to da can shinkafar gida ita za ka samu gila babban buhu masu ce maka dubu ishirin da biyar ne wancan mudu tamanin wannan mudu ishirin da biyar ko mudu talatin sai ga da mudu talatin da mudu saba'in ko tamanin ba fa daidai suke ba kuma kowanne idan aka zo cin su iyakacin bambanci shine a ce wannan tana da tsako a cikinta ko kuma ba ta da kumburi sosai sai ce bari mu dawo kan wannan din to su masu cin waccar shinkafar waje sai suka ra'a suka bar ta wajen sai suka dawo kanta gida din sai aka raja aka raja taru gaba daya kuma kanta gida din ita ma sai ta daga ta gidan kuma tunda ana bukatar ta da yawa akwai abin da kira law of demand and supply ba wai an ƙara yawanta a kasuwa bane wanda take kasuwan har yanzu ita ce amma masu bukatar ta sun karu to karuwar masu bukatan sama sun bar waccar mai kuɗi sun dawo kan wannan mai sauki to saukin nan kuma da aka zo aka taru aka yawa kayansa to shikenan sai ga farashinsa yana ta tashi yana ta tashi ba wai don saboda dolan ta shafi wannan kayan cikin gida bane a'a saboda masu cin na wajen ko kuma wanda dalan ta shafa sun haƙura da wancan wanda dalan take kayansa sun dawo kan wanda babu dalan kayansa sai kuma aka taru aka yi yawa to yawan da aka yi nan shi sa shi ko mai sayarwa tun ana ta haba haba ana so a wurin sa sai ce to fata wani take waje ta kare sai ya kara kuɗin wata take cikin sto to dalilin da sa za ka yi farashin ya tashi ba wai alakanta dala ba ne a'a an bar mai dalan ne aka kawo kan wanda ba ta da alaka da dala din mm. to wannan ya sa farashin ta dole shi kuma sai ya tashi Anya kuwa bisa ga yadda farashin kaya ke ci gaba da hauhawa a kasuwannin na Najeriya ba za a kai ga farfado da hukumar nan ta kayyade farashin kaya ba domin tsawatawa? Kabir Muhammad Baba tsohon ma'aikacin banki ne kuma masanin tattalin arziki a Najeriya. Wato ita gwamnati tana da ƙarfin da za ta iya yin wannan ta hanyoyi kamar biyu ko uku. na ɗaya a gwamnati tana iya ɗaukan abin da gwamnati ta ɗauka cewa 'yan ƙasa suna buƙatar sa lallai lallai kuma ba ta da shi a ƙasa sai ta samu kamfuna ta ba su dala a takaitaccen farashi yadda za su je su kawo kuma su ce to kaza kuma za ku zo ku sayarwa 'yan ƙasa saboda mun ba ku kuɗin nan da arha yau wasu nan kuma suna iya monitoring a sa ido akan duk wanda zai shigo da kaya a san me farashinsa me ya biya sa'annan kuma a kayyade masa farashi saboda mutane su abu nan na uku kuma shine na 'yan najeriya ya kamata su, yi kishin zuci su san cewan kasarsu ne ya kamata su taimaka mata ba wai kawai mutum ya ɗauka a kan cewa saboda yana da damar da zai kawo abu kuma shi kaɗai ne ya zo shi ya sa farashin da bai dace da ɗan ƙasarsa ba saboda ya ci su to kaga waɗannan idan aka aka aka la'akari da su za a samu sauƙi akan abubuwa a a rayuwa in Allah da. To sai dai wasu na ganin tarin matsalolin da suka da baibaye Najeriya yana da wahala iya kayyada farashin a kasar. Kamfani sai maka ruwan da nake sarrafa shi a cikin kamfanin ne nake saya. Tsaro gwamnati ba ta yi bani tsaro sai na ɗauki ƙarin kuɗin tsaro. Hanya ko kowace shekara sai na kashe miliyan kaza wajen gyaran hanyar da tiraroli sun shiga suna daukan kaya a na gwamnati ba ta yi kuma kayan da ake sayar da su a kasan waje yanzu gwamnati ba ta siyo su ta kawo su cikin kasa ta karyar ta sayar matalaka to ta ina za ka samu hukumar kayyade farashi akwai abin da ake kira ba ta da wani katabus na tsawata ba ta da katabus ai abin da kake yi ma al'ummarka idan ka kawo matakin da za ka tsare farashin tashi to shine za ka tsawata amma yanzu kai kanka baka bada abin da ake kira enabling environment ba yanzu ko da man fetur da aka kayyade shi ai gwamnati tana da katabus ne ciki saboda ita gwamnati ita ke bin kudin kudin dako To sakataren kungiyar 'yan kasuwar wanti a Bauchi na ganin sai an fara kayyada farashi akan manyan 'yan kasuwa kafin ya yi tasiri akan kananan 'yan kasuwar. Ifa talaka har gobe Allah bai ce masa idan Allah ya niya halaka kasa sai a aiko talaka ya zama dan iska ba a'a mai kudi Allah yake aiko. Saboda haka kayyada farashi bisa ga yanda yanzu kake min bayani shine cewa a gyaro ta daga sama a gyaro ta daga sama amma ba za a yi daga kasa ba yanzu alal misali ai kwanakin bayan mun gani yanzu kaman alal misali takin zamani na gona gashi nan a jikin buhunsa za ga arubuta naira dubu biyar da ɗari biyar federal government yadda a sayar eh. to amma kuma sai ka kasa ganewa ya yanzu ka shiga cikin kasuwa za ka samu taki a naira dubu bakwai masu nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin shehu saulawa wanda ya taimaka wa shirin ni awwal jan yauke muna fatan alheri.